bismillahi rahmanir rahim rabi'atul adawiya kashi na goma sha biyu ta dube shi cikin murmushi ta ce ya aliyu lokacin sallah fa ya gabato ya kamata mu tashi haka ya salam beauty na manta ban yi sallar la'asar ba ga har lokacin magariba ya shigo hasbun allah wa ni'mal wakil afuwan mantawa ne ban tuna maka ba dan ni ina cikin fashin tunawa da ta da wa take magana ne sa ta yi saurin rufe bakinta da tafukan hannunta kana ta kwasa da gudu ta bi ta kofar kicin ta shige ciki shi ko murmushi yayi mai sauti sannan ya furta ki tana daɗa jefa min sanki i love you with all my heart sai da ya gabatar da sallar asar sannan ya nufi masallaci ya bi jam'in magariba ba kuma shi ya baro masallacin ba sai da ya sallar isha ya bar shafa'i da wuturi sai in ya zo kwanciya yana shigowa gate yango hamid ya ci uban kwalliya zai shiga motarsa da sauri ya so gurin ya kama hannunsa ya dan murza yatsunsa kaɗan da ƙarfi shi kuma ya saki yar ƙara don ya ji zafi hamid me yasa har yanzu hankali bai zo maka ba to me kuma na yi abana ya faɗa cikin fushi yana fusge hannunsa ka fi kowa sanin abin da nake nufi ai yanzu a ce ga baki ga hanci amma ka kasa zuwa bin jam'in sallah a masallaci o oh, ya saye di ka dai san sanyi ake yi ko shi yasa na haɗa alaula sallar magarba da isha na yi su a lokaci ɗaya ya rasulillah hamidu yaushe za ka daina wasa da ibada ne hmm. kai ne kake ganin ina wasa da ibada amma ni kan san ina yin ta yadda ta dace allah ko to ka sani wannan abin da kake baka da hujja da zaka kare kanka a gobe ranar kiyama a gaban Allah da haka ka hanzarta dawowa kan hanya ta kwarai tun kafin lokaci ya kure maka dan mutuwar a yanzu ta zama gama gari kuma ita din alamar tambaya ce ga wanda ta riska Allah ya tsare mu da ita dan alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam to amin a dai gyara ka ji ko to na gode Allah ya bani ikon gyarawa amin to yanzu da ka kasa zuwa masallaci jam'i saboda sanyi ina kuma zaka je a cikin sanyin sai da ya dan saki lafiyayyen murmushi ya wani kwambare sannan ya ce gidan su sweetheart ina mana saboda gidansu ba a wuce karfe tara da rabi ana hira da haka zan je da wuri ne kafin tem ɗin na dan samu abin da na yaga ido waje haidar ya ce me ka yago hamid hamid ya ja wani siririn tsaki yana faɗin kai da allah malam ba wani abin a sha zan yi ba kawai hira ce ta ma'abota kauna zan yarfan mata ita ma ta yarfo min shi ne ma'anar yagowar to allah ya shirye ka idan ka isa ka ce ina gaishe ta amin insha allahu za ta ji yana tsaye har ya fice sai ya jiyo jikinsa a sanyaye sakamakon tuno mahaifiyarsa da ya yi gashi yanzu sun girma har za su yi aure babu rabon ta gani dantin suna yara umman yara mata take yaƙi da hamid akan sallah har suka soma mallaka hankalinsu tana aikin abu ɗaya san baya son zuwa jam'i haka baya yin ta akan ta sai ya ga dama bayan rasuwarta alhaji muktar kuma ya ɗora a kai kullum sai ya zo ɗakin su ya tashe su zuwa masallaci sallah asuba amma hamid baya zuwa sai idan abban ya yi da gaske da kyar aka samu ya soma zuwa tare da korafin shi bacci bai ishe shi ba sanyi yake ji haka sauran sallolin kuwa a gida ko ofis yake yin su baya yin su a cikin jam'i ko kuma wani lokacin ya haɗa sallolin ya yi ta ramawa haidar ko kullum cikin yi masa faɗa yake akan ya bar yin wannan ɗabi'a ta rama salloli amma ya ƙi ya daina wannan ita ce kawai matsalar abdulhamid amma in ban da ita shi ɗin mutumin kirki ne da tausayi ga iya barkwanci kowa nashi ne hakanan baya shashanci da 'yan mata sam soyayyar shan mintin nan bata cikin tsarinsa bar shi dai da iya yi wa 'yan mata kallon ƙurilla in abokanansa sun mai ƙorafi akan hakan yakan ce musu a bar shi ya tantance diri sura siga da kuma klas ɗinta saboda anan ne zai gano wacce zai bawa kyautar ruhinsa cikin sati ɗaya da bawa junansu sirrin zuciyoyinsu suka yi wani irin shakuwa na ban mamaki ba sa gajiya da hira duk sanda haidar yake gida haka idan yana ofis suna makale da waya ana ta zuba juna kalaman ƙauna abin da ya mugun ba hamid mamaki kenan Aiko ya hana haidar sakar da tsokana yakan ce sumu muka sau ashe munafunci ne da kai haka kai ta wani noke-noke kamar sufi ko ashe majunun ne shi dai duk sanda ya faɗa hakan baya kula shi sai dai kawai ya bi shi da murmushi dan ba zai iya ce mishi komai ba lokacin tafiyar su hindi yana zuwa suka yi ban kwana da dangi suka tafi tare da adawiya da kairi saboda renon yan biyu a bangaren alhaji muktar kohoni mu ne tafi a fakaice hajiya karima ma ta karaci jarabar ta ta haƙura babu wanda ya ce da ita cikanki haidar ko jiya ya kamar ya bi su don ba dan aikin ofis da ya mishi yawa ba da tabbas da shi za a yi tafiyar kewa ta yi mugun damun shi dutse ya dawo shiru shiru kamar yadda yake da can jin daɗin shi ɗaya dare sai sun yi bidiyo call da juna a inda zai ta zuba mata shagwaba tana biye mishi ita kanta tana mamakin ƙaunar da haidar yake mata lokacin aikin hajji na yi su abi suka tashi dukkansu a can suka haɗu da sa'a da wuya ƙasa mai tsarki ta amshe su sun saje da larabawa duk inda Adawuya ta idanun salma na kanta har ta tsargu ta matso jikinta ta kwantar da kanta aka faɗa ta ce a dame tulelan ciki na canza miki ne sai ta ɗaka mata duka a cinya wuya ta zabi da ta ja da baya tana turo baki allah kin ci albarkacin takwarar ummi da yake cikinki da sai na rama ko me za a yi yar buhu zo ki rama mana mm. ni dai ki faɗa min me a jikina kike ta wani bina da kallo kamar mayya oh kin rama kenan ko amma wallahi baki da mantuwa a wuya sai ta yi dariya kana ta amsa da e ban da mantuwa ai har yanzu to ya yi miki kyau matso ki ji abin da na gani a tare da ki matsowa ta ta kanga ta dab da bakin salma a da wuya wallahi kin kara girma haske wayewa sannan uwa uba komai na jikinki ya ciko kin zama wata big lady mai kayan alatu anya ko haidar zai gane ki idan kun haɗu da gudu ta fice daga ɗakin tana faɗan allahumma ya ki adda salma dukansu suka yi dariya yadda ta ce ba kwa gajiya da shiriri ta kude idan dai kun haɗu da juna sai kun yi ko salma an ta wasan sako da sakon kenan ai haƙiƙanin gaskiya a da wuya ta yi mugun canzawa do alamun cikar yan matanci ya bayyana a gare ta dan har abin sai da ya ba hindu tsoro ta tsare ta wai sai ta faɗa mata abin da take sha wanda ya sa ta ya ciko tare da hips ɗinta sai da ta yi ta mata rantsuwa sanan ta yadda kuma kai da ta tabbatar mata da babu abin da take sha tunda duk inda suke zuwa tare suke da haka ta bar abin akan lokacin zuwan su ne yayi haka ita ma kairin ta cika ba laifi don tafiyar da ta zo murjewa cike da nasara suka kammala aikin hajinsu suka nufo gida najeriya cike da dokin ganin dangi salma dai ta sha wuyar aiki saboda ciki gudun hakan nema ma ya so ta haƙura sai zuwa wata shekara amma ta ƙi yarda a da wuya ko ɗaukin ganin hubi aliyu take kawai ji take kamar ta yi tsuntsuwa ta ganta a gaban shi jirgin su ya sauka lafiya duk abin da za a yi an yi an gama suka ɗauko kayansu suka fito inda sahidar ke jiransu. abin mamaki sai a da wuya ta kasa kallon inda haidar yake sam kuma ko da aka zo tafiya sai kawai ta shiga motar ubayu, a maimakon ta haidar ɗin haidar ko kamar zai ihu a gurin sabida abin da ta yi masa amma sai ya ta maza ya daure ya shiga motarsa ya ja suka tafi gida amma idan ransa ya yi dubu ya ɓaci kwance take cikin ɗakin ummi ta rufe jikinta har zuwa saman kanta da bargo amma har lokacin bata daina rawar sanyi ba akalla ta ɗauki kusan minti talatin a haka sannan ta soma zufa alamar zazzabin da ke damunta ya sauka sai ta ƙara gyara bargon tana jan ɗan siririn tsaki sannan ta ce duk da dai ban kyauta mishi ba ai tunda na kira wayarsa sai ya dauka ya ji uzuri na ko ba wai kawai ya yi watsi da ni ba da kuma jin wani tsakin cike da jin haushi wani sara ta ji gefen kanta yayi ta dafe gurin tana matsar kwalla wai dama haka fushin masoyi yake ta tambayi kanta lallai ko idan haka ne masoya suna shan azaba wai allah ni a da wuya allah ka kamu mafita ka karkato min da hankalin ya ali koya bar fushin nan ko ni ma na samu sa'ida a cikin raina kimanin kwanaki uku kenan da dawo wasu. amma ko so ɗaya haidar bai zo gidansu ba kuma bai kira ta a waya ba ita ce ma ta kira shi ta ranar da suka kwana biyu da dawowa amma ya ki ɗagawa abin da ya mugun ɓata mata rai har ya haifar mata da zazzaɓi mai zafi kuma tun daga lokacin bata sake kiran shi ba duk da muradin son jin muryarsa da take yi kamar me sai bayan azara ta farka daga baccin da ya kwashe ta bata sani ba da hanzari ta shiga ban ɗaki tana fitowa ta shimfiɗa sallaya ta hau bayan ta idar ta miƙe ta shafa lotion sannan ta zira doguwar riga mai ɗauke da ƙananan stones ta yane kanta da ɗan ƙaramin mayafi ta fito falo gefen umi ta zauna a kasalance ta ce umi barka da warhaka na barki da aiki ko cike da kula umi ta amsa alhamdulillah auta ya jikin naki kin warware ko sai na kira salma ko hamid wani ya zo ya duba ki a ana warke kasala ce kawai take na yanzu kuma ita ma za ta bari to allah ya ƙara lafiya amin ga abinci can a dani ki je ki ci za ki ɗan ji ƙarfin jikinki to na gode ummina dura abincin kawai take kamar tana cin magani saboda gaba ɗaya zuciyarta ta ƙi mata daɗi ga bakinta babu ɗanɗano ko kaɗan tana gama ta gyara gurin ta da ta zauna ta buɗe data don watakila za ta samu abin da zai ɗebe mata kewa ganin maryam online ya sa ta tura mata saƙo ki turo min dokumen ɗin babban goro na khadija kandi da ci gaban gidan kunci na bibalo da kuma dokumen ɗin wata uwar ke da novels dai masu daɗi wanda suke ɗauke da darussussun rayuwar da muke ciki tana tura mata ta duba yadda ta ga yana online kamar za ta yi masa magana sai kuma ta fasa ta haɗe fuska tana hararar wayar kamar shine a gabanta tana shirin sauka ta ga ya turo mata da message ta yi saurin buɗewa malamar su ki cire hotunan da yake kan dp ɗinki yanzu uri ta wa gajeren saƙon da ido kamar wadda ta warke daga makanta sannan ta shiga cikin setin ta cire hoton kana ta sauka da sauri ba tare da ta duba saƙon da ta ga maryan ta turo mata ba haidar na ganin ta sauka ya ja tsaki wato ta fi ƙarfin ta amsa min kenan ko to ko ta yi sabon saurayi balarabe ne shi yasa ta soma mun wulakanci irin nasu na mata wani sashi na zuciyarsa ya amsa mishi kai ma baka kyauta mata ba ali ko me taimaka ai ya kamata ka saurari uzurinta ba wai kawai kai fishi da ita ba babu gaira babu dalili eh ban kyauta ba kam ya faɗa da ƙarfi sannan ya miƙe zarin kullum motar shi ya fice har yana haɗa da gudu a fakin lot ya haɗu da hamid ya haidar sai ina zuwa haka inda ka aike ni ya amsa mishi kuma bai jira me zai ce bai shige motarsa ya fusge ta da ƙarfi mai gadi kuma ya wangale masa gida ya fice Allah ya maka sauki kai dai Hamidu ya faɗa cikin taɓe baki tana kwance akan kushe suna hira da ummi ta jiyo sallamarsa ummi ce ta amsa mishi ya shigo a nutse yar suna ya gaida ta ta amsa cikin fara'a tana miƙewa ta bar falon kallon kallo suke wa juna sai ta ga ya ɗan rame amma ya ƙara kyau sosai shi ma kallo ɗaya mata ya gano ramar da ta yi sai dai ya cika da mamakin girmar da cikar da ta yi wanda san bai lura ba sanda suka haɗa a airport ita ce ta so ma janye idanunta cike da yanga ta dan motsa lebanta ta ce ina yini ya ofis bai amsa ba illa idanu kawai da ya kuma buɗe yana kare mata kallo kamar dai ya so maganinta wani irin matsanancin kunya ne ta ji ya kawo mata ziyara domin tuna rigar da ke jikinta ta kama ta tsantsan ga gelanta bai rufe komi ba cikin shagwababbiyar murya ta ce don allah ya alika jira ni a bai komo motsa balle ta sa ran zai fice sai ta tashi da hanzari ta nufi sama cikin sassarfa don ta sa hijabinta murmushi ya saki mai sauti yana mai furta komai naki mai kyau da burgewa ne rabi'atu allah ya mallaka min ke da sauri ko da ta sauko tuni ya bar falon sai ta ji wani sanyi ya sauko mata a zuciya ta daka tsalle ta soma rawa tana wakar soyayya cikin nishadi sautin dariya umi da ta ji a bayanta ne yasa ta yi saurin dakatawa ta jiyo cike da kunya sai kuma ta ɗiba da gudu za ta fice auta zo nan ki tafi masa da wani abu mana sai ta jiyo kanta a ƙasa ta shige kicin tana jera masa abin motsa bakin ta jiyo ummi na faɗin o oh, auta dai ƙarfi da yaji ta kiyara nan ubayyu to Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi can ƙasa ta amsa da amin sai kuma ta rufe fuska wai ita nan ta ji kunya ta fito kanta a sunkuye ta ƙi kallon inda ummi take ummin kuma ta kai mata rankwashi tana cewa kunyar ƙarya ba ba cin yanzu nan kika gama cashewarki har da ɗiban shoki hankali kwance da sauri ta fice tana dariya ita ma ummi ta dariya tana faɗin o oh, auta ita dai abin jin kunya bai da wuya a gare ta da sallama ta shiga sitirum din ya amsa mata can ƙasa cike da ƙasaita ta ƙarasa ta ɗora kayan a saman tebur ta ɗan tsiyaya masa mangojis da apple da ta haɗa da hannunta ta miƙa masa maimakon ya amsa sai ya danƙe hannunta yana son su haɗa idanu ita kuma ganin haka sai ta ƙara sunkuya da kanta ƙasa murmushi ya mai sauti sannan ya ce kin san Allah idan biki ɗago kin kalle ni ba sai dai mu kwana a nan ta koki motsawa shi kuma ya kara matsi hannun nata da ƙarfi ta rintse ido leman da ke hannunta ya soma zubewa saboda rawar da hannunta ya soma yi jan hannun nata ya zuwa bakinsa ya kafa kai yana shan jus din idanunsa kuma a kanta duda tana jin abin da yake amma ta kidago kanta balle ta kalle shi haka ta kasa janye hannunta sai da ya shanye ta sannan ya sake ta ya koma ya lafi a cikin kujera yana tsotsar lebarsa cike da nishadi sannan ya ce hajiya rabi'a ta samu guri ki zauna mana kada ki su yi tsami sai a lokacin ta miƙe ta samu guri ta zauna can nesa da shi kuma har lokacin kanta na ƙasa tana ta wasa da awarwarayen hannunta hmm. sarkin jin kunya to ki saki jikinki mana koma ji daɗin hira yaushe gamo duk da dai na san yanzu ba ta ni kike yi ba tunda kin samu wani kyakkyawan balaraban ya sace zuciyarki da sauri ta ɗago da idanunta tana faɗin in juwa in ji ki sai ta langaɓe kai cike da marairaita ta ce kai yaya yaushe muka yi haka da kai shi ma ya langaɓe kan ya amsa ranar da kuka dawo daga saudiya mana tun a airport kika tabbatar min da bana gaban ki yanzu hmm, yaya haidar kenan ba ka rabo da zolaya allah ba zolaya ki nake barabi'a ke da kanki kika nuna duniya ba kya yi na tunda ko daraja kallon arziki ban samu daga gare ki ba ya karasa zancen cikin ɗacin rai da ni idanunta ya kawo ruwa ta dawo gaban shi ta zauna ta soma magana wallahi ya haidar abin da kake tunani a kaina ba haka ba ne kawai kunyar yi maka magana na ji a gaban abi amma sosai ranar na ji daɗin ganinka naji hmm, na ji ya amsa a dakile kallon shi ta yi sosai sannan ta ce don allah ka yarda da ni babu wanda ya sace zuciyar rabi'atu wallahi zuciyata taka ce har abada bata taba son wani ba sai kai kuma ba za ta ƙara son wani ba bayan kai ka yafe min don girman allah ka ji my life take murmushi ya kubce mishi sai ya jijjiga kai ya amsa komai ya wuce suwiti ni ma naki ne har a rayuwar kiyama na gode habibi allah ya amsa amin nan fa suka sha hirarsu ta masoya kamar wani abu bai taɓa faruwa ba suna tsaka da hira a da wuya ta haɗe rai ta yi shiru jikinsa na bari ya ce beauty me yi kuma sai da ta ja lokaci sannan cikin shagwaba ta ce jiya na kira ka kaki ɗauka kasa zazzabi ya kama ni ya wahalar da ni na kasa hasala komai na yi ta kuka har hawaye na ya kusa ɗaukewa dariya ya mai sauti har yana tafi ita ko ta bi shi da kallo cike da ƙauna sai ya kanne mata ido ɗaya sannan ya ce rama ne, kuma alhamdulillah kin ji abin da na ji da fatan gaba zaki kiyaye jamin aji cikin mamaki ta jefe shi da tambaya wai da gaske kayi kuka da hawaye kai ma sosai ma na yi kukan zafi wanda ya fi na zahiri zafi da raɗaɗi kaɗan fa ya rage zuciyata bata samu matsala ba sai ta zame akan ta murya na rawa ta ce don girman Allah da manzansa ka yafe min ban san zaka faɗa mawuyacin hali haka ba da tun na yake ce kunyan na ajiye ta gefe na kula ka shi ma sai ya zube a gaban ta ya ce hakan ya yi min daɗi sannan kimar ki ta ƙaru sosai a idona lallai ina alfahari da samun mace mai kunya da kawaici da kuma hangen nesa kamar ki azancin ki yana ƙara min jin sanki har na mance wane ne ni miƙewa ta ta koma mazauninta tana murmushi mai cike da kunya wanda yin hakan ya zama ɗabi'arta sai da abi ya dawo suka gaisa sannan ya wuce gida cike da nishaɗi a falo ya zauna dirshin a saman kafet ya zuge ɗan madaidaicin akwatin da ta bashi a matsayin tsarabar shi kayan bacci ne masu laushi sai kuma boxers da vest masu kyau da kuma littattafan addu'o'i sai ɗan ƙaramin leda mai ƙyalli yana buɗe ta ya fito da wani ɗan akwati ya buɗe shi sai ya ga agogo ne mai uban tsada da kuma zoben azurfa mai kyau cike da jin daɗi ya zira zoben a yatsansa sai ya yi cif kamar an gwada shi ya kai wa yatsan sumba ya limshe idanu yana furta i really love you my angel allah ya kai mu zuwa inuwar aure mm, soyayya ruwan zuma in an sha dai a ba masoyi sai ya saurin buɗe sa yana watsa hamid harara ya ko sheƙe da dariya har yana buga kafa sai kuma ya matso ya soma duba kayan sannan ya cire kayan bacci guda biyu vest da boxers guda biyu ya kwasa yana nufi ɗakinsa yana waƙar shi zumunci yana ƙarfafa son 'yan uwa. haidare ya murmushi sannan ya tattara sauran kayan nufa ɗakin shi yana shiga ya hango wayarsa tana haske ko da ya duba ga adawu ya ce ta kira shi har sau uku da hanzari ya bi kiran yana so maringin ya haye saman gado ya kwanta yana tura hannunsa a cikin sumar kansa alhamdulillah tafi sannan aka ce kwana nesa yanzu haka adawu ta soma karatunta na famasi a buk duk da dai medicine ta so su bata amma suka bata famasi yayin da maryam kuma suka bata medicine a maimakon choice ɗinta na famasi ita kuma kai da abin da ta nema shi suka bata wato mascom sosai suka mai da hankali akan karatunsu amma fa da wuya ta fi son medicine a ranta don haka kullum haidar ya zo sai ta yi mishi korafi ita fa ya san yadda za a yi maida ta medicine don ta ya cika in ya so sai maryam ta koma famasi din sai dai dusan da ta faɗa hakan dariya yake mata ba tare da ya amsa ba yau ma yana zuwa da shi ta fara mishi ba ganin ya ki kula ta soma mishi kukan shi gwaba har da hawaye shi dai bai ce mata komai ba har ta gaji ta yi shiru ta ko turo baki gaba jan bakin nata yi da ya saurin gyara shi shi kuma ya kasa da murya ce a da wuya ki zama mai godiya ga Allah akan dukkanin abin da ya zamo kaddara ki ki amshi wannan kaddara taki da hannu biyu ki ci gaba da neman yarda Allah tare da kariyarsa sannan ina roƙonki da ki mai da hankali sosai akan karatunki kada ki gaba choice ɗinki bane ki sa shiririta da fatan daga yau zaki bar korafi akai domin shine mafi alkhairi tunda hakkin nemi zaɓin Allah akai shi kuma ya musanya miki da wannan to shi kenan insha Allahu ba zan kuma ba sannan na yi maka alkawarin dagewa sosai a kan karatuna very good my heart sai ta kada idanunta fuska ta dauke da murmushi shi kuma ya saki ihu kaɗan ya kwanta ta baya tare da rafe kirjinsa yana faɗin wash mashin ƙauna ya soki na. wannan irin fari haka ai sai a ɗaugawa ta yanzu dariya ta sa tana mai kulle idanunta da tafukan hannayenta doye da ya so su ci gaba da hira sai ta ƙi sai ma ta so muhammawa ita bacci take ji a dole ya kyale ta ta shige cikin gida makaranta karfe goma sha ɗaya na safe a da wuya da maryam tare da kairi suna zaune a gurin love garden suna ta hirarsu ta ƙawaye cike da nishaɗi kamshin turarensa ta ji ya doso gurin sai kuma wata iska mai ƙarfi ta tashi a gefenta ta bi gurin da kallo sai kula labibullah ya bayyana a zaune a saman kujerar nan tashi mai ɗaukar idanu a da wuya ta juya ta kalli su maryam sai daga hirarsa suke da alama ma ba su gan shi ba mai babban suna tashi ki koma gurin bishiyar mangwaron can magana na zo in miki mai muhimmanci ba tare da ta yi magana ba ta miƙe ta nufi gurin bishiyar mangwaron sannan ta juya ta ga sumarya sun juya musu baya suna ta hirarsu ba su ma lura da tashin ta a gurin ba mai babban sunan aurenki ya zo za a yi shi nan da kwanaki arba'in masu zuwa to abin da nake so da ke shi ne, da zarar ki sun zo miki da zancen ki amince ba tare da gardama ba domin biki san me Allah ya ɓoye a ciki ba kamar yadda ni ma ban san komi a kai ba da fatan kin fahimce ni da kyau murya tana rawa ta ce a ankul na kasa gane inda zancen naka ya dosa wai kana nufin ni a da wuya autar ummi za a yi wa aure cikin 'yan kalilan ɗin kwanaki eh mai babban suna haka nake nufi idanu waje ta kuma cewa to waye mijin nawa ki ne hmm. ankul ya aliyu fa ya tabbatar min sai na kammala karatuna har zuwa sanda zan gama sabis sannan za mu yi aure to shikenan in kin je gida kin ji zance na ya tabbata sai mu ci gaba da maganar